da ya kaddare mu da zuwa irin wannan rana ta yau ranar Juma'a, ranar goma ga wata Ramadan, na hijira annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai, ranar take amsa ishirin da bakwai kenan wato ga watan biyu na miladiyar annabi Isa ɗan Maryam, shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda. Allah ya kaddare mu da dawowa. domin ci gaba da gabatar da tarjama alkur'ani mai girma ko kuma tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu muna cikin suratul bakara aya ta nawa zamu tashi yau aya ta 90 daidai na 90 daidai ko zamu tashi aya ta 90 daidai wa daidai insha Allah kamar yadda muka ji gajiya wato Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana muna ɗabi'u irin na butulci waɗanda Yahudawa suke da shi asala da kuma yadda suke ta yin waɗannan butulce-butulce da ƙulle-ƙulle tun zamanin annabawansu tun daga lokacin annabi Musa har zuwa annabawan da na biyo bayan annabi Musa har ma zuwa ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har zuwa yau dai ba su daddara ba alhali kuma suna sanafa suke wannan butulci suna sane da cewa abin da suke kangare mawa na addinin Allah gaskiya ne suna sane annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah ne kadai dan kishin kabilanci dan tunanin wato shi ba dan kabilarsu bane wannan shi ya sanya wato suka ki yadda da addinin da ya zo da shi kadai dan shi ba ba Yahude bane kuma suka daura damara sai sun ga bayan addinin ko ta halin kaka to tintini suke wannan kulle-kulle suke wannan shawarwari Allah ya ba su mulki Allah ya ba su dukiya suna amfani da mulkin nan suna amfani da dukiyar nan ka sarika har yanzu kuma har yanzu Allah bai ba su cin nasara ba to kuma har yanzu ba su haƙura ba dai suna ci gaba Allah ke ta tuna mana irin abubuwan da suka yi can baya tun zamanin annabawan su ma na Yahudawan tun zamanin annabawan da Allah ya aiko musu

لهم أن يكفروا بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب Na'am, bayan abin da na gabata can baya ayoyin da muka tsaya kansu a jiya, Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana muna cewa su fa Yahuda wannan, kafin zuwan addinin Musulunci, kafin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya isa Madina, sun karanta cikin attaura zai zo, da sifofin shi da abin da zai zo da shi na addinin Allah, da abin da zai zo da shi na alkur'ani sun yi imani da wannan abitin kafin ya zo, amma ba su kafirce ba sai bayan zuwan manzon Allah Madina, sai bayan bayyanar musuluncin, sannan abin suke gure suke jiran ya zo, sai da ya zo, abin da suka sani sau da ƙafa sai da ya bayyana, sai kuma suka ga wannan abin ma'ana ba ɗan cikinsu ba ne ba bai hude ba ne sai kuma suka kafirce mu abin da gangan to shi ne Allah baraka wa ta'ala ya ce bi isa mashtarau bihi anfusahum tir da irin wannan abin da suka sai makawunansu kamar kamce ma gaskiya da gangan ga gaskiya karara haka kurin jan son zuciya ka kauce mata dan biyan buƙatar zuciyarka to tir da irin waɗannan ababe ay ma an anzalallahu bagayan suna kafirce mu abinda Allah ya saukar ko ba tare da wata hujja ba illa dan zalunci kurin dan zaluntar kawunan su dan suna ga bai cancanta ba ayyunazzilallahu ala ayyunazzilallahu min farlihi ala man yasha min ibadihi wai dan me Allah ya saukar da falalashi ta annabta ga wanda ya zaba daga cikin bayin shi dan me Allah ya ko balarabe a matsayin annabin ƙarshen zamani dan me Allah ya wannan daraja ga wani mutum wanda ba ɗan ƙabilarsu ba dan haka ne yasa suka kafirce ma abin da suka tabbatar cewa saƙo ne daga Allah to wannan abin da suka yi fa o bi garabin ala garabin ya suka zauna a cikin fushi bayan fushi dama can Allah ya fushi da su saboda abin da suka yi ma annabawansu na butulci na kaucewa na kakkashe wa'insu ma daga cikin annabawan to yanzu inda sun yi imani kuma da gaskiya da sun ja ma kansu kila a yafe musu sai kuma suka ƙara yin wani butulcin da kuma wannan annabin da ya zo haga fushi kan fushi aka ƙara fushi da su a kan fushin da aka yi musu da sun zama ya kafirai walil kafiri na azabin muhin kuma lallai azaba ta wulakantuwa ta tabbata ga kafirai ko ba daɗe ko ba jima sun wulakanta ga shi nan ma suna wulaƙantar yau a rayuwar duniya kusan kusan arzikin duniya na yau fiye da rabin shi yana hannun yahudawa duk inda ka ji ana wata harka waɗansu ƙasashe da manyan bankunan nan bankuna harkar banki kusan tana ƙarƙashin juyawar yahudawa ne a duniya harkar tattalin arziki har yanzu ba wai ƙasashen afirka ba har ƙasashen turai ɗin ita kanta american ɗin har yanzu tattalin arzikin irin Amerika, irin Germany, irin da sauran irin waɗannan manyan ƙasashe na duniya, waɗanda ake ganin sun rufa sun tada kai, sun haye har sun to tattalin arzikinsu Yahuda ke juya shi. Yau babu wanda zai zama shugaba a Amerika, ko a waɗansu ƙasashe irin waɗannan manya na duniya, face Yahuda suke juya akalar shi, face suke saita shi, in sun ga dama ya ci gaba, in sun ga dama su sauke shi, in ba mu manta ba 'yan kwanakin baya sanda za a zaɓi wannan mahaukacin shugaban na yanzu ai sun tsaya da wata mata ta kada shi mina mina matan nan ta kada shi ko ba haka aka yi ba Hillary Clinton ta kai shi ƙasa amma suka gwammace mahaukaci da su ba mace mulkin ƙasar amma kuma suna yayatawa a duniya lalle ne mata ma a dama da su har suna faɗi mai shugaban ƙasashen Afirka a keɓe waɗansu mukami aƙalla kashe talatin bisa ɗari a barwa mata. To, su kashe nawa suka barwa mata Amerika. Cin rayuwa ka taɓa jin shugaba mace ta shugabanci Amerika? Don me suke farfa gandar mu dole sai aka ba mana mata. An fahimci wannan ko? Ashe haga har yanzu suke juye akalar duniya. Har yanzu madarar ilimin nukiliya, ƙirƙirar nukiliya, madarar tana hannun Yahudawa. Har gobe. shi haka Allah ya ba su dukkanin ni'imomin duniya an ba su kuɗi an ba su mulki ilimi musamman na ƙirƙir technology yana hannunsu har gobe amma kuma har yanzu ba su cimma su ba har yanzu musulunci ƙara bunƙasa yake har yanzu musulunci ci gaba yake ba a ƙasashen musulmi ba har a ƙasashensu ko shekaran jiya cikin ramadan ɗin nan an buɗe wani ƙaton masallaci na juma'a a birnin london yanzu masallatai karuwa suke amerika shigowa ake bari ku ji abin mamaki ma a bari ku ji wani abin mamaki kun san wannan mahaukacin trump yana ta haukar sai ya kawo hari najeriya ya turo sojoji najeriya don me wai ana tilguna ma kiristoci a arewacin najeriya haka ake ciki ko yana cikin wannan a siyasance lokal gamman ɗin shi birnin shi inda aka haife shi inda gidan shi na gado yake yanzu haka musulmi ne ya cinye zaben gurin Allahu akbar musulmi yau shi ne magajin garin New York kwanan nan ake zaben ya ce. a kuma masallaci aka yi campaign din yana ci ko masallaci ya zame aka ji aka yi addu'o'i <laughs> sai me kuma <laughs> Allah ke da kenan yuriduna ay yadfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutummu nurihi walau karihal kafiruna ga yana nan yana fada a waje to can cikin gida musulunci kuma yana cinye shi haka dama rayuwar take saboda haka sai suka zauna fushi a kan fushi saboda sun kafirce ma Allah sai Allah ya dinga guma musu bakin ciki su kashe kuɗi su ɓata lokaci ko bakin ciki ya ƙara damun su Allah ya kyauta Allah ya ce me wa idza qila يقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين الله تبارك وتعالى يتي وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله duk lokacin da aka yi mai Yahudawa kira, zuwa ku yi imani da Alƙur'ani, ku yi imani da saukakken littafin nan daga Allah, ƙalo sukan ba da amsa ne da hujjarsu cewa a'a ba za mu imani da wannan sabon littafin ba, ba za mu imani da wannan sabon annabin ba, domin me, domin mu nu'minu bima unzila alaina, mun riga mun yi imanin da littafin da aka saukar mana na attaura, ai mu ma ba kafirai ba ne, muna kan wani littafi shi ma saukakke daga Allah, wanda kuma musulmi kunya da saukakke ne daga Allah, attaura kenan. Muna bin shari'ar wani annabi, wanda kuma musulmin kun yarda annabin nan mutumin kirki ne annabin Allah ne ashe kun ga kenan mu ma akwai tamu hujjar muna kan tamu gaskiyar saboda haka wa yakfuruna bima wara'ahu suna kafirce mu duk abin da ba attaura ba suna kafirce mu dukkanin abin da ba annabi Musa ya zo da shi ba wa huwa alhaqu alhali wannan abin da suke kafirce mawa shi alqur'anin nan shine fa gaskiya domin ya tabbata ma gaskiyar ne sai ya zamo musaddiqan limama ahum yana gasganta abin da ke gare su alqur'anin ai bai ƙaryata at-taura ba alqur'anin ai bai ƙaryata annabi Musa ba ashe haka inda gaske suke su mabiya annabi Musa ne su mabiya at ne to su imani da alqur'ani wanda ya gasganta annabi Musa gasganta at-taura ba shikenan ba wannan kenan to je kama in ma sirriya cewa e alqur'ani daban at-taura daban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daban annabi musa daban saboda haka su jama'ar annabi musa ne su jama'a attaura taura ne ba za su yarda da alqur'ani ba kowa ya ci tuwon gidansu in ma hakan ne to ga wata hujjar kul ce musu tambaye su in da gasken haka ne falima taqatuluna anbiya allahi to dan me kuka kakkashe kuma annabawan Allah waɗanda suka zo da attauran annabi nawa kuka kashe wanda ya muku wa'azi da attauran ita attauran kuka ce kun yi imani da ita to annabawan da suka yi muku wa'azi da ita kun kashe wajen arba'in da hudu kisa kisan gilla kisa a bayyana ba a ɓoye ba ba kisan sai makunce ba kwantan bauna ba ƙarara iri da muzu ku kashe su kun kashe annabawan Allah su kuma da attaura suka yi muku wa'azi kuma kun kashe su ne min ƙabalu tun kafin zuwan alƙur'anin tun kafin zuwan annabi muhammad ɗin sallallahu alaihi wasallam ku ba mu amsar wannan in kuntum mu'min in dai ku mu'minan ne da attaura wani irin imani ne wannan <coughs> ashe kun ga ko ta nan ƙarya kuke dama ita ma attaura ba ku yi imanin da ita ba shi ma annabi Musa ba ku yi imani da shi ba maƙaryata ne domin kun kakkashe annabawan da suka biyo bayan annabi Musa ba su laifin komi ba sai dan sun ce annabi zai zo ƙarshen zamani a yi imani da shi sai da sun zo da attaura da kun kakkashe su kuma yanzu kun dawo kun cewa ku mutanen attaura ne ashe in haka ake imani in dai irin wannan imani na ku shine imani to tur da irin wannan imani ina fata mun fahimta ashe ka nan makarya suke an kuma ƙaryata su ƙarara to ma in sun ce ai annabawan da suka biyo bayan annabi musan sun caccanza attauran ne shine laifinsu amma zamanin annabi Musa ai sun yi riko da attauran iyayensu da kakanni sun yi riko da ita to ga kuma wata hujjar Allah ya ce mai بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون نعم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم الإجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إن كنتم إيمانكم بئس ما يأمركم به قل بئس ما يأمركم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين الله أكبر الله تبارك وتعالى يتي To, in ma kuna ganin wai annabawan da suka biyo bayan annabi Musa sun canza attaura ne, shi ne laifinsu ya sa kuka kakkashe su, to, shi annabi Musa, wanda ya zo muku da attauran, wanda kuke ikirarin wai kuna nan kan addinin attaura to kun manta ne walaqad ja'akum Musa bil bayyinati shi annabi Musa din ya zo muku da hujjoji karara a cikin attauran nan a zamanin nashi kun yi imanin ne ba ku yi imanin ba da attauran sun maftakastumul ijila sai kuka riƙe wani ɗan maraƙi min ba'adihi bayan ya tafi maye an so muku allunan attaura ɗin kuka ci gaba da bauta ma wani ɗan maraƙi wa antum zalimun kuna masu zaluntar kawunanku ba haka aka yi batun lokacin ma sannan bayan annabi Musa ya zo muku da attauran da ya kuka yi aiki da attaura a lokacin ai ita ma ce mata kuka yi kuka yin aiki da ita bayan Allah ya riki alƙawari ku yi aiki da ita har sai da wani abu ya faru menene ya faru Allah ya ce wa iz akazana misaqakum tunda lokacin da muka yi alƙawari da ku a zamanin annabi Musa za ku yi aiki da attauran kuka kangare kuka kafirce kuka ƙi har sai da aka kai wa ana fauka kuma dora muka kinkimo wani ƙatan dutse ya tsaya birbishinku muka ce ku zo ma ataina kun bi kowace ku riki attaura ku yi aiki da ita da dukkanin ƙoƙarinku wasa ma'o ku saurari abin take karantarwa ku yi aiki duk da wannan ban tsoro da wannan barazana da aka yi muku ga dutsen aka ce ku faɗi ku yi sujada wajen sujadar ma kuka yi da rabin goshi mun karanta wannan baya ko da rabin goshi suka aka yi wa ƙasa har gobe sujadar yahudawa da rabin goshi ake yin ta kuma ga fa wannan dutsen wa qalu sami'ina suka ce to mun ji Allah za mu yi aikin da ita amma fa a na ba za mu yi ba kuma mun dai ji amma ba za mu yi ba saboda me suka faɗi haka wa ushribu fi qulubihimul ijla saboda bautar ɗan marikincin ta ca kuɗa cikin zukatansu, ta kama saiwa cikin zukatansu, suna ga kurin an tilasta su ne aka raba su da bautar ɗan maraƙi. Sun yi wannan ne kuma bi kufurihim, saboda kafircinsu, ba su da wata hujja, to zamanin annabi Musa ma ɗin kenan. Duk da wannan barazana ta ko ƙaton dutse birbishinku, duk da wannan ba ku yi imani da attauran ba a lokacin da aka saukar da attauran. ba ku yi imani da annabin da aka ba a taurat ba a daidai sanda yake karantar da ku a taurat kuma yanzu kuna cewa wai ku masu imani da a attaura wai ku masu imani da annabi Musa ba lallai kun imani da alkur'ani ba kai ka ce musu bi isa ma ya amurukum bihi imanukum in kuntum mu'mini kai tar da irin wannan imani naku har in ma ku mu'minan ne in ma kuna da imanin to da irin wannan imani naku imanin ku bi imanin tuba ko ba haka bane eh gara rashin imanin da imanin naku in dai wannan shine imanin to tar da irin wannan imani naku Allah ya kyauta kajin da ake kare su da hujjoji ake kada su mina mina nuna masu dai cewa addinin musulunci addinin Allah ne duk wani zirke-zirke da wani bilke-bilke da za su ba su da mafita in sun ce su mutanen attaura ne mutanen annabi Musa ne to ga irin kafircin suka yi annabi Musa ga yadda suka kafirce a attauran a lokacin attauran to yanzu kuma su iya kawo hujja su ce wai wannan shi ne daidai an gane wannan ko Allah ya kyauta sai suka koma kasan san kullum me bai rasa motsi musamman ma dai mai neman kafar fita tunda sun ji nan ba hujja ba mafita an kure su a nan to idan makiyi ko kuma abokin adawa ka ƙure shi da hujja to sai ya koma wajen zace-zace da mugun ƙudure an fahimci wannan in ka ƙure mutum da hujja ba hujja da zai iya kawa ya ɓata ka sai ya koma wajen ƙulle da da cikin zuciya Allah sa ma dai mota ta banke shi da ma dai gini ya faɗo mai <laughs> haka ne ko ba haka ba yau in mutum bai da hujja to sai taimaka mummunan fata sai ya tema mummunan fata to daga cikin irin waɗannan munanan fatan da suke cewa akwai cewa wai sun ce duniya da lahira dama Allah ya ta ne kaɗai dan bai hude saboda yahudawa aka yi saboda haka duk sauran halittu da duk sauran mutane an yi mu ne kaɗai dan mu bauta ma yahudawa wannan shine da haka har gobe ko amerika da ingilan da faransa su Yahudawa nan mazauna can, su ne kusan kaka gidan ƙoƙunan duniya, su ba sa tsayawa takara ta gwamnatin Amerika ko Ingila ko wace ce, amma kuma dole suka tsaye shi ke ce, domin na faɗi muku ɗan suke makure da tattalin arzikin ƙasashen, su suke sarrafa tattalin arzikin duniya, duk mafi yawa bankunan nan da kake ji, ƙarƙashinsu yake, su suke sarrafa shi, wani abin nan in aka kai harin nan in shekarun baya wani kamfanin tattalin arziki na duniya ko iya pentagon me yasa waɗannan 'yan ta'addan suka kai hari gurin cibiya ce ta yahuda cibiyar tattalin arziki ce ta yahudawa da sauran dai ire-iren waɗannan ababe akwai wata mata Madeleine Albright ko ta taɓa ya zama mutumin shugaban Amerika ko ina ko zamanin Carter ne ko kuma zamanin Clinton ne je kata ne ko da aka bincika aka gano wai asalin kakanninta yahudawa ne kada ka suka irin kuɗin da aka kashe aka yi walima aka yi murna ashe ita ma tana cikin jinin yahudu ita ba ‘yan rakiya ba ce a duniya eh duk sauran mutane ‘yan rako ne su su ne Allah yake so wani guri sun ce na hannu ah, ullahi wa ahibba'uhu wai su ‘ya'yan Allah ne kuma Allah ya fi ƙaunarsu an gane wannan ko a gani ko a cewa ba mai shiga da jannati wanda yake bai yahude ko nasara to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya maida musu murtani da waɗansu ayoyi ga sunan zuwa Allah ya ce me فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة و... ألف سنة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمصحبه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون الله أكبر مدب الله ساكن على كيري الله تبارك وتعالى يتي قل توكتي مسلم in kanat lakumud darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nasi in dai haka ne kamar yadda kuke cewa gidan lahira naku ne dan ku Allah ya halicci aljanna saɓanin sauran mutane to in ko haka ne fataman nawal mauta to ku yi gurin ku mutu mana dan ku yi maza maza ku shiga aljanna tunda ta ku ce me kuka tsaya jira duniya ba shi kenan ba e ku yi gurin ku mutu in kuntum sadiqina in dai gaskiya ne hakan ne ba sai ku tafiya ku aljanna ba yaushe za ku tsaya kuma altahaman gwagwagwa da ku da kwaranniyar duniya ana karyata kuma kun gani Allah ya ce to bari ka je dan sun tabbatar ba gaskiya bane walai yatamannahu abadan har abada ba sa taba gurin mutuwa har abada ba sa taba gurin su mutu dan me bima qaddamat aidihim dan sun san abin suka aiwatar ba gaskiya ba ne sun san biri boko ne an yi amfani da hannu ne ba hannu kaɗai ba saboda abin da dukkanin jikinsu suka aiwatar bakunansu ƙafafuwansu hannuwansu idanuwansu kunnuwansu duk sun aiwatar da su ne wajen saba ma Allah wajen jayayya da gaskiya kiri kiri kiri da muzu sun san ba su da gaskiya don haka ne ba sa taɓa yin gorin su mutu wallahu alimun bi da kuma ku sani an yi muku albishir Allah fa yana sanar da azzalumai da haka duk inda suka makale sai ya kamo su inna Allah la yumli zalimi hatta idza akhazahu lam yuflithu Allah yana yin azzalumi jinkiri har ran da zai kama shi kamun da bai iya kucewa ta lalace ake muku kai bari ma kaji wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatihim wallahi za ka same su sun fi kowa daga cikin mutane kwaɗayin rayuwa sun fi son su rayu za ka gaji shirinsu na rayuwa ne ba sa ƙaunar mutuwa ko alama wa minan na asharaku har ma sun fi mushrikai burin su rayu waɗanda suke bauta ma wani Allah ba Allah masu bautar gumaka ‘yan bori masu bautar aljanu za ka samu yahudawa sun fi su yunƙurin su rayu ya a haduhun. kowane ɗayansu abin da yake buri lauyi ammaru alfa sanatin ina ma a ce shekara dubu kowa so yake shekara dubu to je kaɗin ma sun shekara dubun shekara dubun da za su yi wa ma huwa bi muzhihi min al'azabi ba za ta nisanta su daga wuta ba in suka gama dai suka mutun sai su iski azabar Allah ayyu ammara ko da an rayu shekara dubun wallahu basirin bima amalun Allah fa yana ganin duk abin suke aikatawa ko shekara nawa su kai yanzu haka akwai waɗansu manya na duniya manyan yahuda masu kuɗi waɗanda sun mutu wajen shekara hamsin ko sittin da suka wuce tunda da za su mutu suka biya kamfanoni tsagwagen kuɗi aka gyara gawawwakinsu aka sa musu maganin sandarewa aka aje cikin akwatuna suna nan ana ajiye da su ba a rufe su ba kun san hikimar su wai kila nan gaba kila nan gaba ci gaban duniya ci gaban dan adam zai kawo yadda za a iri hura matacce rai in gane wannan ku shi yasa su aje su kila da an samu wannan ci gaban sai a hura musu da su dawo <laughs> in ku aka riga aka rufe mutum a ƙasa ya rufe da haka kuma in ci gaban nan ya zo da irin wannan shikenan ba da za a dawo da mutum yanzu haka akwai gawawakinsu. su wasu san shekara hamsin wasu sittin ma suna nan aje sun biya maƙudan kuɗi wasu sun kafa kamfanoni duk shekara ana cire wani jari mai kauri ana ba waɗannan kamfanoni suke aje da gawakinsu ka taɓa basira wai kila ba ba tabbas kilantawa suke yadda da ake samun ci gaban nan yanzu ga shi ana robot ko a yi wani mutum mutumi yana motsi yana aiki to kila fa nan gaba za a samo yadda za a rikata da gawawaki haka in ga wasu na nan bata riɓe ba da lokacin yayi shi kenan sai a tsura musu rai sai su sake dawowa duniya <laughs> ya waddu ahaduhum law ya'ammaru alfa alfasanatin. guri suke kowa da zai rayu shekara dubu wallahi sun fi kowa kyamar mutuwa sun fi kowa gudun mutuwa to kuma sun ce su wurin kusantar Allah ne Allah ya fi son su fiye da kowa shin ba sa son haɗuwa da wanda ya fi ƙaunarsu ne ashe mai ƙaunarka kana son ka kusance shi haka ne ko ba haka ba bari mu yi misali yanzu kana nan garin ku. sai a ce kuna da wata alaƙa da shugaban ƙasa yana abuja yana bila daga can duk abin da kake bukata zai aiko ma kuɗi ne sutura ce mota ce duk abin da kace mhm, sai ya ce gashi yana ji da kai ɗan gaban goshi ne kai gurin shi ran nan kurin sai ya turo in similtoci nashi da manyan motoci ya ce kai a zo a ce ka kwashe kayanka daga nan garin ku tafi can abuja an tare don ma gurin zama cikin bila don allah gaba ka ci ko baya ka ce an ci gaba murna ya kamata a yi ma ko kuka murna ya kamata ka taddage ka tuttoge ba ka tafiya <laughs> to in allah yana son ku kun yadda allah yana son ku kun yadda allah ya gina aljanna ne don ku to zaman me kuke ana kuke ciccijewa har kuke so ku shekara dubu har kuka fi kowa kwaɗayin rayuwa a shekarya kuke kenan aikin ku ya nuna ƙarya ne ina fata mun gane kafiri ne bai da hankali wallahi ba su da hankali <laughs> hujjojin da suke kawowa da kusan su ne wata da kusassar hujja sai ga wajen wanda bai yi imani ba to haka dai duk iyakar kai su bango an kai su bango duk iyakar hujja an yake hujjojinsu in suka koma kuma da wata shubuhar suka sake kirkiro wata sabuwar shubuha kuma subhanallah ba yahudi yahudi tuba babu Allah kare mu daga sharrinsu da suka koma suna cewa yo ai duk wannan abubuwan da ake su suna da imani tun cikin attaura an faɗe musu mala'ika jibrilu shine mala'ikan kawo wahayi duk waɗannan ababen da yake fitowa cikin alqur'ani ta bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril ne yake tona asirin nan shi ke kawo wannan fikira daga Allah tabaraka wa ta'ala dan a kure su dan haka su inda ba Jibril yake kawo wannan ba da sun yi imani da addinin musulunci amma tunda Jibril yake kawowa shi ko makiyin ne dan tona musu asiri yake ina ma a ce mika'ilu ne domin shi mala'ika ne wanda yake yana an bashi abin da saukar da ruwan sama da raba arziki ga jama'a shine minista a wannan bangara da shi ne da sun yi imani amma ba su da maki kamar jibrilu ke tona musu asiri don ya san asirinsu ya san sirrinsu ya suka ci gaba da yaɗa ma wawayensu wannan su kyamaci mala'ika jibrilu domin shi makiyinsu ne shi ke zuwa da waɗannan karance-karance da waɗannan ababe na tonan asirinsu na iyaye da kakanni yana faɗi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nan ma Allah bai kyale su ba sai aka bi su da hujja aka ce mai Allahu akbar Allah Ta baraka ta'ala ya ce to da haka ne qul ka sake faɗi musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam man kana aduwwan li jibrila duk wanda yake gaba da mala'ika jibrilu yana zargin mala'ika jibrilu shi yake kawo maka wannan ayoyi da izininmu daga wajenmu ake tona musu asiri ake musu yakkuri kuma ake cin nasara kan hujjojinsu babu shakka ba innahu nazzalahu ala qalbika babu shakka mala'ika jibrilu ne yake saukar da alqur'ani na akan doran zuciyarka amma bi iznillahi da izinin Allah in laifi ne kenan ba laifin jibril bane shi dan aike ne kur ku dai san wanda zaku zarga yahudawa in gane wannan ko ya eh, ba laifin shi bane aiko shi aka yi wai aiko shi bi iznillah da izinin Allah yake zuwa bayin kan shi bane shi ba to me na gaba da dan aike kuma alƙur'anin da yake fitowa daga Allah ake aiko mala'aka Jibrilu ya kawo muku shi musaddiqan lima bayna yadayhi ya fa gazganta duk abin da ke gabanin shi tun daga attaura da injila tun daga annabi Musa da annabi Isa alƙur'anin ne ya gazganta su wa huda kuma hanya ce ta shirya. wa bushra kuma albishir ne shi alƙur'ani lil mu'minin ga dukkan waɗanda suka yi imani da shi don haka ana jan hankalinku ya ku yahudu me kun ku tsaya yan zirke-zirke da yan bauɗe-bauɗe ku yi imani da alƙur'ani kurin ku huta ku huta shikenan saboda kun ga saƙon da ke zuwa ta hannun jibrilu ba daga ƙirƙira ba daga wajen kanshi to don haka menene na gaba da shi menene na ɗaukar shi abokin gaba in ma haka ne to ku bari ku je man kana duwan lillahi duk wanda yake gaba da Allah wanda yake gaba da wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah yana gaba da Allah ne domin ‘yan aike ne na Allah, duk wanda yake gaba da wani daga cikin manzannin Allah gaba yake kai tsaye da Allah domin Allah ne ya aiko shi, duk wanda yake gaba da wani littafi da Allah ya saukar to yana gaba ne kai tsaye da Allah domin Allah ne ya saukar da shi, da haka aka ce wanda yake gaba da Allah to ko ɗan adam halittar Allah wanda Allah ya samar ya kawo shi duniyar shi ya ci arziki shi kuma a ce yana gaba da Allah kuma ya zauna lafiya kun ga ba magana zama lafiya yau ko gwamnan jiha ku aka ce kana gaba da shi kai ka fara an gane wannan ko bare shugaban ƙasar ko ka ce za ka riga gaba da shugaban ƙasa ya zai ka iya to bare kuma Allah maɗaukaki wa mala'ikatihi to yana gaba kenan da mala'ikun Allah wa rusulihi yana gaba da manzannin Allah wa jibrila yana gaba da mala'ika jibril kenan wa mikala kuma yana gaba da mala'ika mika'ilu shi ma mala'ika mika da kuke cewa inda shi ya zo da wahayin da kun yadda shi kun yadda da shi to in kai gaba da jibril to kai gaba da mika'ilu ina fata mun gane wannan shine zikirar zikirar kasu ba'dal al'am can Allah ya ce wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah haga Jibrilu da Mika'ilu da sun shigo ciki domin su ma mala'ikun ne ko da ba ƙara wannan ba za ka ƙara fito da abin sarari aka ce wanda yake gaba da Jibril da Mika'ilu kuma suna cikin mala'ikun to ku bar ku je in wanda yake waɗannan ababe to da Allah yake gaba kuma ku sani fa inna Allah kafirin shi ma Allah baya son kafirai sai aka zo da ismin zahir dan a bayyana sunansa karara maimakon a zo da lamiri maimakon a ce fa inna laha aduwwul lahum Allah makiyinsu ne ko Allah yana gaba da sun ma ko Allah yana gaba da abin da suke yi sai aka faɗo da sunansa karara dan a tabbatar da kafirai ne aka ce fa inna laha aduwwul lil kafirina Allah ka kyauta bai yahude kenan Allah ya ce mai wala kada أو كلما أو كلما آهلوا أهلا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون na'am Allah ta baraka wata ala ya ci gaba da cewa an walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hakika mun saukar da ayoyi hujjoji bayyanannu dalla dalla iga sunan ana ta karanta muna duk wani shirbici da wani mashirminci ya zo da shi sai ka samu an zo da hujja an kwafɗe shi an sare mai kafa an sare mai kowace irin hujja sai kuma yi turus ayoyin Allah kenan ba wanda zai ja da su yi nasara domin saukar da su zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha ba mai kafirce ma waɗannan ayoyi illa la fasiqu da sai fasikai menene ma'anar fasikai ne ma'anar fasikai fasaka wanda ya ware daga dangi wanda ya zama dan baya ga tahiyat tahiru ya zama dan baya ga dangi ana tafiya ɗafkan hanya shi ya ware waje daya ya shiga ratse shine ma'anar fasiki to shikenan ana tafiya ɗoɗar kan hanya shiga aljanna su suka ware su kadai ne suke jayya da ayoyin Allah irinsu. da irin abin da Yahudawa ke yi a wa kullama ahadu ahadan duk sanda suka kulla wani alkawari cikakken alkawari nabazahu fariqun minhum da yawa daga ciki sukan watsi da wani alƙawarin sukan bar shi su yin aiki da shi bal kai ba haka bane ba akasaruhum la an fiye su da imani ne rashin imanin su ne yake sa su rika watsi da alƙawari sun yi wannan tun zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam babu irin alƙawarin da basu yi ba da shi kuma suka saba da haka yanzu ma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi alƙawra kuma sun saba har gobe har jibi suna nan suna alƙawra kuma suna sabawa ba ta taɓa miƙewa sak akan hanya ta kware ba hasali rashin cika alƙawari yaudara yana daga cikin shika-shikan tafiyar addinin su yana daga cikin shika-shikan tafiyar su suma za mu ji nan gaba kaɗai Allah ya kai mu kan wata aya Allah ya ce me معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم آه. كأنهم لا يعلمون نعم واتبعوا واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يؤلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين كانوا يعلمون الله أكبر الحمد لله مدبو ya ce وتعالى يتي a جاءهم rasulun. lokacin da wani manzo ya zake musu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zake musu ne kun min indillahi daga wajen Allah Allah ne ya aiko shi kuma sun san haka musaddiqan limamu ahun. yana gazganta abin da ke tare da sufa na attaura kaga ana ƙara maimaita wannan bai zamo abokin adawa ba inda da ya zo ya ƙaryata attaura ne sai ku ce ya ƙaryata abin da kuke kai to ya gazganta ta inda da ya zo ya ƙaryata annabi Musa ne sai ku ce ya takale ku faɗa to ya gazganta annabi Musa me kuma na faɗa da shi yana mai gazganta abin nan da ke tare da ku na baza fariqun min allazina utul kitaba kitaballah da yawa daga cikin yahudawan sai suka jefar da alƙawarin da suka yi ma Allah suka jefar da wancan alƙawari na attaura suka jefar da shi waje ɗaya ba su yi aiki da koyawa attauran ba an gane ko suka jefar ba su yi aiki da ita ba ah, min allazina kitaballahi wara'a zuhurihim can bayan bayan su ka annahum la ya'lamuna kai ka ce ba su san ma attauran ba kamar ba su karanta ta ba kamar ba su santa ba nan ko sun sani in yin aiki kurin su kai da ita Allah ya kyauta maimakon su yi aiki da attauran wacce annabi Musa ɗin ya zo musu da ita ya suka ƙirƙiri waɗansu isoshi waɗansu camfe-camfe waɗansu ɗafe-ɗafe ya suka jingina addinin su cikin waɗannan isoshi daga ciki akwai wannan na doguwar wannan ayar. amma kafin mu fassara ayar bari mu yi bayani da Hausa yadda yanda zamu fahimtar abin da ayar take karantarwa wato kissa ce Yahuda suka ƙirƙira sun ajafa attaura waje daya suka mai da ita wannan kissar ita ce addinin Yahudanci musamman zamanin Annabi Sulaiman Allah ya ba shi dama ya mallaki mutane ya mallaki aljanu ya mallaki tsuntsaye da dabbobi har iska ce take ɗaukar shi to sun kirkiri kissoshi suka jingina jikin mulkin annabi Suleiman ya suka ce annabi Suleiman ya samu wannan mulki ne ta hanyar wani zobe wani zobe da waɗansu mala'iku suka bashi a wani gari da ake ce mashi Babila saboda haka duk wanda ya bi wannan hanya har ya kai ga ya mallaki irin wannan zobe ko mai kama da wannan zobe to zai yi mulkin duniya zai samu kuɗi a duniya kun fahimci wannan daga kan wannan kissa kafin in manta daga nan suka ɗora kafa waɗannan ƙungiyoyin asiri ƙungiyoyin cin naman mutane ƙungiyoyin shan jinin mutane ɗin nan suna yaudarar duk waɗanda su jani a ciki za ka zamo wata ɗaya a duniya za ka yi kuɗi ko za ka yi mulki mun fahimci wannan ko suna jonawa ne akan waɗannan ƙungiyoyin bari ku je suka shirya abin suka shirya cewa wai Allah tabaraka wa ta'ala yana sa mala'iku suna rubuta zunuban ‘yan adam, to mala'iku da ke sama suna ga yadda ake ta kawo kaya-kaya dami-dami na zunuban ‘yan adam kullum a ta kawowa, ya suka tuno da wacce abin suka faɗa lokacin da halicci annabi Adam, ka ce gashi nan mun faɗe ma Allah, kada a halicci ɗan Adam, na gare su da zunubi ya halicce su in damu ya sa bayan ƙasa, ai damu ba za mu yi haka ba, Da mun bauta ma Allah, to gashi ne sai zunubi suke dibawa jiya an zo da kaya kaza yau ma ga kaza haka dai suka shiga gunewa da irin wannan har Allah tabaraka wa ta'ala wai sai ya ce musu ya ce shin kuna ganin kun fi ‘yan adam ne iya bauta mani kun fi ‘yan adam kiyaye dokoki na suka ce kwarai ko ya Allah ka jira ba muka gani sai shi to ku zaɓo min mala'iku guda biyu cikinku waɗanda suka fi ku tsoron Allah kuka fi yabawa da cewa mutane ne mala'iku ne masu tsoron Allah wai sai suka zaɓo su mala'iku guda biyu ɗaya sunan shi haruta ɗaya sunan shi maruta haka suka zaɓo suka ce to ga shi gabaninmu nan ga haruta ga maruta a kai su duniya ka gani shi kenan sai Allah baraka wa ta'ala sai ya kawo su wannan duniya sai ya sa musu ababe guda biyu daga cikin ɗabi'un ɗan adam ya sa musu sha'awa da fushi sha'awa da fushi aka fusata za su yi fushi in sun ga abin sha'awa za su yi sha'awa an fahimci wannan ko to shi aka ba su wata addu'a wacce kullum za su sauka a duniya mutane suna kawo ƙararraki suna hukunci suna shari'a idan yamma ta yi magariba ta yi su karanta wannan addu'a ya su koma sama cikin mala'iku amma kuma doka an hana su su faɗi ma wani wannan addu'a kada su su faɗi ma wani wannan fa isa ce kirkira ce ina fata kuna biye yadda ya ɗauka kamar da gaske ne kirkira ce suka yi to wai shi kenan waɗannan mala'ikai suka rika sauka a wani gari mai suna babila babu shakka akwai gari babila yana cikin ƙasar iraki a wancan lokaci akwai garin bakin kogin furat nan babila take tsohon gari ne ana tunanin ma jirgin annabi nuhu a nan ya sauka bayan tufa na aka so mu duniya garin ina jin da ya zaki babu shi amma dai yana wajen kufa wajen kogin furat ana fahimta ko wai sai aka saukar da waɗannan mala'iku a nan garin ko kuma suna zuwa nan garin suna suna shirye da mutane suna kuma yi mutane alƙalanci to wata rana sai aka zo wata hukunci da wata mata to matan na kyakkyawa ce ana ce mata zara to a hankali a hankali da suka rika kusanta ta tana kusanta su har suka fahimci juna da suka fahimci juna tunda suna da sha'awa suka yi sha'awar aikin baɗala da ita sai ta yadda musu to bayan sun yi wannan aikin baɗala da ita sai Allah ya tuhume su ya tuhumi dukkanin mala'iku to kun ce mutanenku ko jinsinku ba sa saba mu Allah to ga abin da waɗanda suka fi ku tsarki suka yi gashi sun yi abin da ɗan adam ɗin yake ana kawo mana su to su ma gashi sun yi nan mala'iku suka saduda kace to ya Allah mun saki ashe mu ma din dai ba kan wallasa bane sai ka ce to su waɗannan mala'iku Haruta da Maruta an ba su zabi ko su zabi ai musu azaba a nan duniya ko kuma su zaɓi a bari sai gobe kiyama ai musu azaba wai sai suka zaɓi azabar duniya suka ce a'a su sun fi son da ai musu azaba a duniya tunda ita tana da iyaka ta lahira ko ba ta da iyaka to shi ne sai aka zuba garwashin wuta a wani gari wai shi a wannan gari na babila aka sakko da su kan garwashin wutan nan aka dora musu wasu farantai akan tafikan hannuwansu suna ce balbal da wuta ba ta kakkautawa shine azabar da Allah azabtar da su tun daga lokacin har zuwa ƙarshen duniya shine azabar da za a yi musu ana biye wannan kenan to wai suna cikin wannan azaba tunda su mala'iku ne sun san wa'insu ilimoma a kafin wannan afuwan a yi ma haƙuri da Allah na yi tsallake to ne lokacin da suka yi wannan baɗala da wannan mata zara to shi kenan ya suka ta ce sai ta da su ba su yi baɗala da ta ya sun koya mata addu'a da suke su haye sama ya suka koya mata haga laifi biyu kenan laifi biyu to ne bayan sun yi addu'a sun koma sama ita ma za ta yi wannan addu'a ita ba ta tafi sama kurin sai ga mata cikin mala'iku <laughs> aka ce ta aka kuka zo da wannan ya aka kuka zo da ita an gani ko to shi ne aka yi musu wannan hukunci ita kuma wannan mata tun ta riga ta shiga cikin mala'iku ta gano sirrin mala'iku ba za a yi ta dawo duniya ba sai aka mai ita tauraruwa ita ce tauraruwa ne mai fitowa kusa da wata ana zara matar wata <laughs> subhanallahi ba yahude to wannan shi ne to wai ana yi musu wannan azaba to tunda su mala'iku ne sun san wasu sirrora sun san wasu laƙunƙuna sai mutane suna zuwa gurinsu suna neman asirai in kana son mulki sai ka zo in ka lallashe su ya su ba ka asirin da za ka yi mulki amma in ka zo za ka yi amsa su ce maka to bata ne gaskiya akwai bata ciki in ka yadda to in ka yadda sai ka amsa sai ka tafi su baka kuma sai ka samu abin da kake bukata in ka zo kana neman dukiya za su baka asirin da za ka yi dukiya in ka zo wajensu ka nema za su baka amma za su faɗi maka hawa gaskiya domin abin da ya kai mu cikin wannan azaba saba mu Allah ne wannan fa abin da maka bata ne in ka je su baka to ta nan ne annabi Sulaiman ya samu wani zobe suka bashi shi ne ya mallaki duniya tun daga aljanu har da mutane da tsuntsaye nan ya samu wannan mulki saboda haka har gobe kuma akwai wannan yana nan a jidu wanda yake da bukata to akwai ire-iren waɗannan asirai da waɗancan mala'iku suka bada da su ake mallakar duniya da su ake samun kuɗi asiran guda goma sha biyu ne yadda za ka gane abin da yahudanci ne dan dama na ce muku gidan yahudawa gida goma sha biyu ne to su asiran guda goma sha biyu ne to asalin waɗannan asirai goma sha biyu su ne a yau ake ɗauka waɗannan ƙungiyoyin asiri ƙungiyoyin asirin nan guda goma sha biyu ne waɗansu ba su san wasu ba wanda suke yawon shan jini ɗin nan suke cin naman mutane da masu neman kuɗi da masu neman dukiya da masu waɗannan ƙungiyoyi dai kun ji inda suka samu asali wai waɗannan mala'iku ne harota da marota suka ƙirƙiro su suka sanar da mutane duk ƙarya ce an fahimci wannan ko shi ma annabi Suleiman anan ya samu to wani suka ja hankalin wawayensu shi aka aje koyawa a taura waje daya ya suka dawo cikin waɗannan ƙungiyoyi na asiri da suka ɗauka shi ne addininsu don haka a yau addinin yahudanci a duniya waɗannan ƙungiyoyin asin da kake jin labari shi ne addinin yahudanci na yau addinin da ba annabi musa ya zo da shi ba fa sun dasa shi ne akan wannan kissar ina fata mun gane sun ɗora shi akan wannan kissar ta ƙarya an gane da haka suke tabi da wannan ne suka farauce shi gaban kasashen turai tun tuntuni suka farauci shugabannin faransa netherland da sauransu dai bare kuma america da aka samu da shi daga baya suka nuna musu za su ba su dama su yi mulkin duniya suka bi da su irin wa'annan tsafaɗafan har suka samu mulki suke nuna kuma yau duk mai mulkin da yake so ya dawo kan mulkin shi to ya zo ya shigo cikinsu ya zo su bashi da wannan suke yaudarar wawaye a duniya har yanzu kuma su ne asalin nan ƙungiyoyin asiri na sha faɗi muku akwai wasu fina-finai na amerika wanda ake ce horo za ka yi mamaki me su ake wa'annan horo ɗin me ake koyo gurin shi addinin yahudanci ne yadda ka san ka sa ɗin wani malami yana wa'azi kana fahimta haka suke ɗaukar waɗannan fina-finai na horo su a yahudanci addinin su ne kaga sun aje koyar annabi musa kwata-kwata sun aje attaura kwata-kwata ba a maganarta sun yi gini sun rufe ta in ka je birnin kudus gabacin birnin kudus a kotu doguwar katanga ƙarƙashinta suka sa allin atawar suka rufe nan kuma suka ɗauka babba alƙiblarsa ta duniya na suke zuwa suna sujada Allah ya kyauta to wancan gari babila babu shakka akwai gari babila amma gaskiya ban da taƙiƙanin har yanzu garin nan yana nan ko ko be nan amma da cikin ƙasar iraki aka yi shi an yi shi ne kuma tun kafin bayyanar annabi isa tun kafin haihu annabi isa alaihi salatu wassalam akwai ma malaman suke ganin cewa wato wannan gari babila nan jirgin ruwan annabi nuhu ya sauka a ga kusan shine farko farkon duniya akwai wani tafi lokutan arabiya al mu'asir jizi'i na ɗaya a shafi na dubu ɗaya na ɗari da hamsin da uku ya zo da wannan tarihin babila ɗin an fahimci wannan ko to Allah baraka wa ta'ala sai ya karyata su ga karyata wannan a cikin wannan aya Allah baraka wa ta'ala ya ce a ja'ahum rasulun min indillah lokacin da manzan Allah ya zo musu daga wajen Allah musaddiqul lima ma'ahum yana gazganta abin da ke tare da su na attaura na baza minan lazi na otul kitaba wara a zuhurihim da yawa daga cikin yahudawan ya suka jefar da littafin Allah suka jefar da karantawa attaura ɗin wara zuhurihim bayan bayan bayansu ka annahum la alamuna kai ka ce ba su san ma taura ba suka rufe ta waje ɗaya. maimakon ita wattaba'u ma tatalu shayatinu ala mulki Sulaiman da suka biye ma abin da shedanin su suke koyar da su wai dangaye da samun mulkin Annabi Sulaiman suka ce ya samu mulki ne ta hanyar sihiri wanda waɗancan mala'iku Harut da Mata suka koya mishi har suka bashi wani zobe to ƙarya suke wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirci ba ba kafiri bane ashe sihiri kafirci ne annabi Sulaiman bai sihiri ba bai kafirci ba walakin shayaɗi na kafaru sai dai su shaidanin yahudawan nan waɗanda suka kirkiri wannan muguwar kissa su ne suka yi kafirci yu'allimuna nasa sihira ko suke koyar da mutane sihiri ko suka ƙirƙiro waɗannan ƙungiyoyin asiri suka yada su a duniya suka gingina su ga waɗancan mala'iku wai aka saukar da su a wani gari babila Allah ya ce ƙarya ne wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa maruta ba a taba saukar da wasu mala'iku a garin babila ba waye masu suna haruta da maruta ƙarya ne duk cikin mala'iku ba masu wannan suna ba mai wa'annan suna ƙarya suke wa ma yu'allimani min ahadin ko ba su taba koyar da kowa sihiri ba su wa'annan mala'iku ba ma su bari har su koyar da wani wai bare ma hatta in ka zo neman sihiri gurin su hatta ya kula har su ce maka inna ma na hana fitina to mu jaraba ne mu fitina ne bala ta kafur kai hakuri kada ka amshi wani abu daga hannun mu kafirce ne sai in ka nace ne ka nuna ka ba komai su baka ya kuma su baka wa yata'allamuna minhuma wai daga wajen waɗannan mala'iku ake koyo asiri ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji abinda ke raba tsakanin mata da miji kowa ya ji bai kaunar kowa wai sun koyi da irin wannan asiri wa ma hum bi radin bihi su ma fa da suke ba da asirin wai suna ba su yadda fa da abin ba sai da in kana so ne ka zake kana so ya su baka min ahadin ba sai da kowa ya sani ba sai wanda ya nace to kuma suna yin wannan ne bi iznillah illa bi iznillah ai da izinin Allah Allah ne ya kaddara haka duk da abin da ya ba mai kyau bane to amma dai Allah ya kaddara sai an yi kaji kuma wa yata'allamuna ma duhun wai mutane suna koyo abin da ke cutar da su walayan fa’uhun wanda bai amfani da su daga wajen waɗannan mala'iku wai duka kai wallahi ba yahudi ya shiga uku da haka Allah ya ce walaka da alimu haƙiƙa su masu ƙirƙiro wannan kissar masu ƙirƙiro wannan karerai suna sani lamarishtarahu duk wanda ya yarda da wannan shirme nasu malahu fil akhirati min bai yadda wani rabo a lahira bai da rabon komi a lahira wala bi isa ma sharau bihi anfusuhum tir da irin abin suka sai makawunan su law kanu ya'lamu ina ma dai a ce sun san shirme ne ina ma dai a ce sun tuba sun gyara da fi musu alkhairi to ina ba wannan ba ba wannan ba suka ci gaba da karantar da duniya wancan shirme wancan shirme kun ga gashin ya zama alƙaƙai yanzu da waɗannan ƙungiyoyin asiri muna jin su ne wajen ƙasar Italiya, wajen Turai ta yamma, sai ga shi a hankali a hankali muka rika shi kasashen Afirka yau sai gashi kasashen Afirka ma har da kasashen musulmi abin ya shigo ko ba haka ba kaji an ce an kwakula ido an cire ba wani hanci an sace yaro an yi wane ne an je makabarta an tono an ciro kai an kama an ga sunan dai kala kala har kasashen musulmi irin Najeriya to asali daga addinin yahudanci ko kuma daga yahuda suka fito yau shine addinin su maganar attaura kuwa tuni sun manta da ita tuni ba ita ta ta suke ba ba ita suke yi ba yanzu subhanallah Allah ya kyauta Allah ya ce walau annahum amanu walau karanta walau an eh, lokaci ne ko amanu wattaqaw la min indillahi hmm. law kanu ya'lamun Allahu akbar Allah ya ce walau annahum amanu ina ma a ce Yahuda sun yi imani sun yi imani da alqur'ani sun yi imani da manzon Allah wattaqau sun ji tsoron saba ma Allah to da sun yi wannan la masubatun min indillah da sun samu lada gurin Allah da sun samu yafiya gurin Allah inda ko sun yi wannan khairun da yafi musu alkhairi law kanu ya'lamuna inda su masu ilimi ne to da haka ya kamata su yi sai da yake jahilai ne kidahumai ne duniyar suka sa gaba sai ba su yi wannan ba suka bace suke batarwa Allah ka kare shiryar da mu Allah ka kare mu daga sharroransu Allah ka kare mu daga hikidinsu da kullinsu wannan shi ne yahudanci ba a fa gama ba da sauran magana Allah yana ƙara tona asirinsu Allah yana ƙara tona asirinsu kun ga yadda suke gani kenan mala'ika jibril shi yake tona musu irin wannan asiri tunda shi yake kawo wahayi an gani ko da haka suka zarge shi suka kyamace shi Allah ya kyauta Allah ya ba mu dacewa ƴan uwa nan za mu dakata yawwa malam ya ce tambayoyin nan suna da ɗan dama amma za a karanta biyu saura su yi hakuri saboda ƙurewar lokaci da kuma gaskiyar amari wasu daga nesa kware suka zo gurin akwai suke daga jabiri akwai suka zo daga wajen abin nan waccan unguwa wato bagari akwai mutanen bagari a nan saboda kuma dan takaita da mu a tashi a tafi gida da wuri Allah ba mu dacewa karanta guda biyu malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah sa haka mm Mm-hmm. haka dai suna ta cikin aikinsu hmm. babban magana tambayar da mai tambaya ya rubuto mutum ne yake azumi in ya sha ruwa to sai ya sha waɗansu ƙwayoyi irin waɗanda aka hana a sha masu samaye kamar irin su wiwi haka kamar yadda mai tambayar ya ce to waɗannan ƙwayo kuma idan ya sha sukan yi awa 24 ba su gama aiki ba da haka za su kai lokacin sahur suna aiki ya yi sahur ya tashi da azumi suna da aiki ya wuni da azumi duk suna nan suna aiki to shi ne yake tambayar yaya matsayin azumin shi haka tambayar take ko mana to amsa shi ne in maganar azumi ne azumin shi yana nan maganar azumi dan azumi azumi yana nan akwai kuma haramci na shan waɗancan ƙwayoyi masu kauda masu sa maye ɗin can an fahimci wannan ko akwai haramci na wannan cikin azumi ne ko ba cikin azumi ba akwai kuma haramci na jefa kan cikin halaka Allah ya ce wala turqu bi aydikum ila tahaluka to ka sha abin da zai gusar maka da hankali ko ka sha abin da zai sanya maka wani irin yanayi wanda ya fi ƙarfin yanayin jikinka da Allah ya halicce ka to wannan kuma kuskure ne jefa kai cikin halaka ka yi aiki da karantar wancan aya ba amma in magana azumi ne matukar ba sun kauda mai hankali ba ne kwata kwata bai san abin da yake ba ya san abin da yake illa iyaka dai wani ƙarin nishaɗi yake ji fiye da na al'ada ko wani ƙarin dai wani abu suke ƙara mishi irin wannan to wannan haramci yana nan amma azumi yana nan wallahu a'lam sai tambaya ta biyu na'am da majirin mala hmm. Mm. Mm. mutum farkon azumi sai ya ɗauki niyyar zai yi azumin watan Ramadan ko 29 ko 30 bai ƙara jaddada niyya ba har aka gama wannan azumi shin ya wannan azumi nashi yake haka tambaya take ko amsa shi ne azumin shi ya yayi inna khilafar take bambanci tsakanin mazhabar malikiya da mazhabar shafi'iyya kila wani malamin ya ji wani malami ne ya yi magana akan wannan akwai fiqhun shafi'iyya wanda su suke ganin kullun sai ka jaddada niyya kamar yau din sai ka yi niyyar azumin gobe da an sha ruwa kuma ka sake jaddada niyyar azumin gobe har zuwa ƙarshen wata amma a mazhabar malikiyya an tafi a bisa cewa ana niyyar azumin wata guda ai haga niyyar da kai ta azumin wata guda kai niyyar azumin ramadan shi kenan ramadan 29 yi 30 yi, dama ramadan din kai niyya ka azumta gaba ɗaya. to kuma mazhabar maliki aka ce in yi ɗaya ta isa an gane wannan ko sai dai in wani abu ya gitta kamar yi rashin lafiya ko mace ce mai jinin haila haila ta zo ta daina azumin to in za a koma a ci gaba da azumi larura ta bushe to sai a sake jaddada sabuwar niyya ai niyya kuma sauran abin da ya rage ina fata mun gane to wannan ra'ayi mafi yawan malaman fikihu sun kirin jaya akan shi cewa niyya ɗaya ta isar ma wata guda ai kaga farko da za yi ba cewa kai na yi azumin gobe ba cewa kai nayi niyyar azumin wata ramadan shi ke har da ya kare niyyar ka tana nan ina fata mun gane Allah ya taimake mu wallahu alam akwai wata ne kuma to fa wai ya ce menene hukuncin mutumin da ya saki tusa yana rike da alkur'ani mai girma yana karatu wannan shine ne to an so dai gaskiya al'amari mai karatun alkur'ani ko da zai taɓa alkur'ani ya zamo yana da alwala la ya masuhu illa mudahharun haka na sai alkur'ani ya faɗa to malaman tafsiri sun sha bamban sai mudahharun ɗin can wasu ka ce mala'iku wasu ka ce a kowane musulmi mai tsarki ne domin innamal kona. najasin ce haka kenan almu'minuna mudahharuna an gane wannan ko suka ce ko na musulmi ko ba alwala a iya yi wasu kuma suka ce sai wanda ya kubuta daga babban hadasi kamar janaba kamar haila wasu kuma suka ce hakkar mai hadisin mahe da alwala daga cikin waɗannan akwai mafi yawan malaman malikiya sun tafi bisa cewa alƙur'ani ba a ɗaukar shi sai da alwala an fahimci wani ko matuƙar cikakken alƙur'ani ne a ɗauke shi da alwala an fahimci wannan ko to sai an ɗauka da alwalar ana cikin karta kuma aka yi tusa me hukuncin wannan tusa to ya danganta kucewa ta ko ko ba kucewa ta ba da gangan aka yi ta ko ko ba da gangan ba an fahimci wannan ko in an yi ta da gangan don aikata makaruhi bai dace a riƙe alƙur'ani kuma saki tusa da gangan ba sai dai in kubucewa ta in ko kubucewa ta to wannan kuma larura ce ina fata an gane ko kuma je ka ba kuɓucewar ta ba ya sake ta ne don ya samu sauƙi musamman ya ji tasowar na tafa in ya ce ya riƙe ta to ko zai samu matsala an gane wannan ku in ya ce ya riƙe ta to zai samu matsala to ya sake ta larura ce <laughs> yawwa ya sake ta ba karhance amma ina ji za ta fito kuma yana sane maimakon ya aji alƙur'anin sai ya riƙe alƙur'an har ya sake ta to nan akwai zunubi a nan sai nemi Allah gafara dan alqur'ani mai girma mu mutunta shi mu darajanta shi bi da kowane tafi sakon Allah ne maganar Allah ce fa siffar Allah ce shi alqur'anin nan saboda haka za ka ga kasashen musulmi ana kaffa kaffa da shi yanzu kasashen da suke musuluncin ɗari bisa ɗari kaga ka aje alqur'ani a ƙasa ba zai ko kan shimfiɗa kan darduma nan ka aje shi ƙasa ai ba zai yiwu ba dole irin wannan dan abin da ake nasa alqur'ani sai dai ka ɗora shi a nan. sai dai ka ɗora shi a nan irin ma da ake karta da ƙwayar nan in za mu juya shafi ko haka mu taɓo yau haka a juya yana ka karya doka alƙur'an da ka taɓa yau ka shafa mashi ai baka isa ba an fahimci wannan ko wannan kenan wa'yansu malamai suke tattaunawa akan da ba a taɓa alƙur'an da da alwala to ka iya gaisawa da aran ko babu alwala wasu suka ce aran ma mai kai alwala Allah ya taimake mu to wannan dai alhamdulillah dai girma alqur'ani mai girma kada a rike shi a saki tusa sai in kwacewa ta yi ko kuma in akwai matsala ana ji aka rike ta akwai matsala to a sake ta dan a samu lafiya Allah ya taimake mu ai shikenan kuma to alhamdulillah tambayi ayi hakuri sai gobe Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka ba mu gidan aljanna Allah kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها فاغفر لنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب تقبل منا إنك أنت الغفور